Daga nan birnin Washington DC a Columbia gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. za kuma iya kama mu a tashoshin gidan rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad, da lol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. barka da warhaka. Aisha Sula ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku a yau Alhamis biyu ga watan Janairun shekara ta 2020. Da farko ga kanin labaran duniya. Masu bore a gaban ofishin jikadancin Amurka da ke Bagadaza sun janye daga haraba ofishin. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce duniya za ta shaida wasu muhimman makamai da ƙasar za ta ƙera. sabon shugaban kasar gini bisau da ya lashe zaɓe ya sha alwashin magance wata ɗabi'a da ya ce ita ce take jawo jawowa ƙasar ta ci gaba za ku ji wace ɗabi'a ce wannan kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa an samu ɓullar muguwar cuta da ke kama hukun dabbobi musamman shanu wanda ka iya illata bil'adama a adamawa a yayin da ake kuka da taɓarɓarewar ilimi a jihohin arewacin Najeriya, gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta ɗau wani mataki. Za ku ji wani mataki ne. Sannan za a ji ci gaban hirar sashen Hausa da tsohon gwamnar Sokoto a Tahiru Bafarawa. jama'a assalamu alaikum. ƙungiyoyin masu bore da iran ke marawa baya waɗanda suka mamaye ofishin jikadancin amurka a iraki sun janye daga haraba ofishin bayan da suka kwashe kwanaki biyu suna zanga-zanga a wurin hakan na faruwa ne yayin da hukumomin tehran da takwarorin aikinsu na washington ke jefa wa juna kalamai masu cike da barazana gabanin hakan jami'an tsaron amurka sun yi ta amfani da barkonon tsohuwa da harsashen roba akan ɗaruruwan masu zanga-zangar zanga zangar a lokacin da suka suke ta jefa duwatsu a kan ginin ofishin jikadancin na amurka da ke bagadaza babban birnin kasar ta iraki su dai masu zanga-zangar sun fara boron ne a ranar lahadi da ta gabata domin nuna fushinsu kan wasu hare-haren sama da dakarun amurka suka kai akan mambobin kungiyar katib hezbollah masu tada kayar baya harin da amurka ta ce martani ne kan kashe wani ma'aikacin kwantaraginta da mayakan suka yi a makon da ya gabata duk da cewa shugaban koriya ta arewa kim jong un bai yi watsi da batun tattaunawar neman sulhu kan shirin nukiliyan kasar a hukumance ba yayin jawabin sabon shekara da yi akwai alamu da ke nuna cewa ya yi kira ga al'ummar kasar da su zauna cikin shirin fuskantar yanayi mai tsanani saboda takunkuman da aka saka wa kasar a jawabin nasa shugaba kim ya kuma nuna cewa babu wata alama ta ci gaba da ake samu a tattaunawar da suke yi wacce ta samu tangarɗa. shugaban ya kuma yi barazanar zai ci gaba da gwajin makamin masu linzami kirar ballistic da kuma makaman nukiliya inda ya ce duniya za ta shaida wata sabuwar fasahar makamai batun da ya karaɗe manyan kafafen yada labarai na duniya Faram Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai nemi a bashi rigar kariya daga tuhume-tuhume da ake masa kan cin hanci da rashawa da kuma zamba cikin aminci. Wannan sanarwa na zuwa ne a wani taron manema labarai da gidan talabijin ɗin ƙasar ta Isra'ila ya watsa kai tsaye. inda Netanyahu a jiya Laraba ya ce rigar kariyar da yake nema za ta zamanto ta wucin gadi ce wato har zuwa lokacin da majalisar dokokin kasar za ta kasance a ofis. Ana dai tunanin wato wato ana dai tuhumar Firayim Ministan kasar ta Isra'ila ne da wasu laifuka guda uku da suka shafi cin hanci, almundahana da kuma zamba cikin aminci. a ɗaya daga cikin tuhumar tuhuman ana zargin Netanyahu da laifin karɓar kyautar wasu kayayyaki na alatu daga abokanansa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar gini bisau kuma tsohon firayim minista umar sisoko embalo na murnar lashe zaben da aka yi a kasar yayin da bangaren adawa ke ikirarin cewa an tafka kurakurai a zaben a jiya laraba hukumar zaben kasar ta ayyana embalo a matsayin wanda ya lashe zaben da kaso mafi tsoka wanda hakan ya ɗara makin abokin hamayyarsa domingo simos pereira na jam'iyyar peigc sabon shugaba imbala ne yake cewa kasar gini bisau za ta sauya akalar tafiyarta lokaci ya wuce da kowa zai rika yin abin da ya ga dama sai da duk da cewa abokin hamayyarsa ferreira na zargin an tafka magudi a zaben babu wani daga cikin tawagogin da suka sa ido a zaben da ya bada rahoton cewa akwai kurakurai sannan wakilin majalisar ɗinkin duniya da aka tura a zaben shi ma bai ce komai dangane da cewa an tafka kurakurai ba jami'a ƙasar kenya sun ce wasu mutane uku sun mutu a yau alhamis bayan wani hari da ake zargin 'yan kungiyar alshabab ne suka kai akan wata motar fasinja a ƙaramin hukumar da ake kira lamu da ke gabar teku rotanni sun yi nuni da cewa wasu mutum uku sun jakata a motar wacce kira bas ce wacce kuma ke kan hanyarta ta zuwa garin mombasa kwamishinan karamar hukumar ta lamu irungu makariya ya tabbatar da aukuwar wannan lamari a halin da ake ciki kuma mun tsaro sun rufe hanyar lamu zuwa garsen tare da yin ƙawanya ga yankin a wani mataki na ƙoƙarin zakulo maharan ƙungiyar al-shabab da ke ƙasar somalia ta sha kai hare-hare ƙasar ta kenya cikin shekarun da suka gabata takan kuma ikirarin cewa tana kai hare-haren ne a matsayin martani kan tura dakarun kenya cikin rundunar samar da tsaro ta amison a somaliya. a ƙasar australia ana can ana kwashe jama'a daga wasu yankunan da wutar daji ke dosa inda firayim ministan ƙasar scott morrison ya ce gwamnati na ɗaukan duk matakan da suka dace wajen shawo kan wannan matsala kalaman firayim ministan na zuwa ne a daidai lokacin da jiragen ruwa da na sama mallakar sojin ƙasar suka fara kwashe mutanen da bala'in wutar dajin ta ritsa da su a yankin da ake kira victoria east gippsland every absolute is in train to ensure that those things can be stood up as soon as possible. In some cases, we have been able to get tankers. Prime Minister Morrison ke yake cewa hukumomi na daukan dukkan matakan da suka dace wajen ganin an samar da man fetur da ke karanci a daidai wannan lokaci. Dabban mutane a ƙasar ta Australia na zore babu wutar lantarki kana gidajen mai da dama ba su da man na fetur. Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. A Adamawa an samu ɓullar muguwar cuta da ke kama huhun dabbobi musamman shanu, wanda ka iya illata bil'adama. Wannan ya zaburar da hukumomin jihar suka ɗau rigakafin dakile cutar. ga kamar ma yadda asusun kula da abinci na majalisar ɗinkin duniya FAO da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ke magargadi kwayar cutar kan iya yaduwa zuwa bani adama ta sanadiyar cuɗanya da dabbobi yayin kadamar da wannan rigakafin da aka yi a yankin masarautar ganye da ke da albarkatun noma da kuma dabbobi a jihar adama a arewa maso gabashin najeriya dr bartolome yalas na ma'aikatar kula da dabbobi na jihar Adamawan ya ko na illar da cutar ke da ita ga dabbobi da kuma dan adam. It's a very you uh, know, um, contagious disease. Wannan kwayar cutar na da illa matuƙa ba wai kawai ga shanu ko kuma dabbobi ba. A'a, har ma da dan uh, adam. Um, Yakan kama huhu. kuma nan take kan kashe dabba da kuma saurin yaduwa ko hukumar abinci da na ma kiwon lafiya na majalisar yankin duniya wato WHO da kuma WHO sun sanya cutar a matsayin annoba don haka wannan rigakafin zai ko taimaka ba a wannan yanki na Tungo zuwa Mali Balo ba a kaga yanzu ma kotun duniya tsakanin makiya da ke shigowa tun daga jamhuriyar Afirka ta tsakiya zuwa Najeriya to ko dole ne a tashi domin gudanar da wani rigakafin a cewar likitan dabbobin Dr. Bartolome Yala. and it has a very you know, serious economic consequence in, this, in the sense that da yake jawabi yayin kaddamar da wannan rigakafin da aka yi a sa honorable abdulrazak namdal da ke zama dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar tongo ganye jada da kuma mahaibalwa balwa ya ce daukan wannan matakin na rigakafi ya zama dole domin a tsiratar da rayukan dabbobi da kuma na al'umma tunda a kullum aka ma yanka dubban dabbobi a Najeriya domin maka The disease actually sometimes affects human beings too, so it is important that we try to control that uh, by vaccinating them. Dole ne a ɗauki wannan mataki domin kare rayukan dabbobi da kuma na jama'a ai kaga wannan makiyaya kan taka rawa wajen ci gaba tattalin arzikin ƙasa uh, they have a very huge number of uh, uh, cattle. And uh, we also are aware that they contribute to over 30% to the gross domestic product. To wai ko me wakilan makiyaya ke cewa game da wannan rigakafin da aka kaddamar? Muhammad Jika na kungiyar Meti Alad da kuma Modibai Bahim Boba na kungiyar Tabbatar Fulako sun ko na farin cikin su nema da cewa all our cattle not well there is so many diseases like uh, like uh, uh, cough and other things and other fevers are affecting them that is why we are very impressive uh, the, the, work the, the job has been done mun ji daɗi musamman ma wannan ƙungiyar mu na capital plaku john da foundation mun ji daɗi da wannan program don wannan abun zai taimakawa zai kawo mana lafiya a canunmu da kuma fulaninmu gaba ɗaya za su samu lafiya da zaman lafiya mun ji daɗi da ci sosai don ba a taɓa irin wannan program a wannan guri ko mu ce a adamawa ko a wani guri ba mu taɓa ganin irin wannan ba to sai dai ko wannan ko na zuwa ne yayin da ma yake ci gaba da cece kuce game da shirin tsugunar da makiyaya a waje guda batun da kudan majalisar wakilan abdulrazak namdas ke cewa idan aka kula da makiyaya to fa ba za a samu matsala da su ba. The federal government should take part, the state and the local governments, and even we as representatives, even in our personal uh, income, we should be able to help, to assist, to vaccinate and assist their challenges. Wannan rawa ne da ya kamata kowa ya taka, kama daga matakin karamar hukuma zuwa jiha har ma da tarayya. idan aka kula da matsalolinsu ana yi wa dabbobinsu allura da kuma ba su anguna ana kuma taimaka musu a kaga za su fahimci gwamnati domin idan gobe ka zo ka ce za ka killace su a wuri guda domin yin kiwo ai za su fahimce ka so that when tomorrow you come and say look there should be ranches they will embrace it but you have to do that only when eh, you demonstrate some kind of sincerity seriousness uh, in, the affairs of the herdsmen i think ya mako dai zuwa yanzu ana sa ran cewa za a yi wa fiye da shanu dubu ɗari ne rigakafi a karon farko domin a yaƙi wannan annobar cutar dabbobin ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. to a gaida ibrahim abdulaziz da wannan rahoto a yayin da ake kuka da taɓarɓarewan ilimi a jihohin arewacin najeriya gwamnatin jihar kano ta yi hoɓasa na ganin cewa shirin da ta bullo da shi na samar da ilimi kyauta kuma wajibi haƙatta ta cimma ruwa ga rahoton mahmud kwari a shekarar da muka yi ban kwana da ita ne gwamnatin kano ta kaddamar da dokar ta ɓace a ɓangaren ilimi na jihar inda ta ƙirƙiro abin da ta kira ilimi kyauta kuma dole a matakin firamare zuwa sakandare Shirin da ya kunshi kula da sha'anin koyo da koyarwa a makarantun tsangayu inda za a ringa koyar da darussan ilimin zamani kamar lissafi da turanci ga ɗalibai ko almajiran makarantun tsangayu. Babu shakka idan ana maganar ilimi musamman a jihar Kano to dole sai an duba maganar makarantun allo domin suna da yawa kwarai da gaske wasu daga wannan jiha ne kaɗan amma yawancinsu daga arewacin najeriya da kuma wato ƙasashen da suka zagaye mu to saboda haka wannan babban abu ne idan muna so mu ce kowane yaro da ya isa a kai shi makaranta ya yi karatu to a sakamakon haka sai muka gayyaci su alaramma alaramma wato shugabannin waɗannan makarantun allo kuma muka tattauna da su sosai da sosai muka yi musu kuma bayani na muhimmancin abin da muke so mu yi kuma wato wannan abu ba ana nuhin za a dakile karatun allo ba ne ko kuma karatun ƙur'ani ba ne a'a abin nan da ake cewa gyara kayan ka ba wai sauke mu raba ba ne sai dai don a inganta shi to saboda haka ah, suka yarda cewa shi kansa karatun allon za mu kara faɗaɗa shi da zurfafa shi domin a koyi fannoyi na addinin musulunci daban-daban wato ilimi fiye da haddace ƙur'ani kawai to sannan kuma za a koya musu karatu irin na zamani domin a yi sana'a kuma addinin musulunci ya yadda a yi sana'a Gwamnan Kano kenan Abdullahi Umar Ganduje hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana a fagen ilimi a Najeriya ke jaddada mahimmancin gudunmuwar al'umma wajen farfado da sha'anin ilimi a kasar. Farfesa Usman Dawo Aliyu malami ne a tsangayar kimiyyar koyar da tsarin ilimi a Jami'ar Bayar Kano. Ni ina ɗaya daga cikin masu tunanin a samu kwamitoci na unguwa wanda cikin al'amuran jama'a da za su kula har da ilimi. ya zam kada a yadda wani yaro kwaya ɗaya da ba zuwa makaranta wanda ya fara daga wayar da kai a tabbatar an kai yara makaranta kuma sun zauna a makaranta gaskiya ne allah bai daidaita mutane ta fuskar wadata ba amma in akwai taimakekeniya wannan zai tabbatar cewar kowa ya yi karatu ya zama mutumin kirki saboda a takaice dai dole jama'a su haɗa kansu ainihin su taimaki kansu a tabbatar kowa ya ilimi magana karfi wato ya danganta ga mai mutane suka dauka muhimmi sauran yan uwanmu a najeriya suna sana'ar kanana suna tallafar 'ya'yansu ilimi amma mu a kasar hausa ina mutane suke samun kuɗin da suke yin biki ba haushe duk rigimar da zai zai yi biki in ya yarda biki abin yi ne don me ba zai ilimi ba dole mu kai wa kanmu gaskiya Muhimman abu mu ɗauka ilimi ya fi komai in haka ne ku za mu tabbatar mun yi ilimi hidima. Baya ga gudunmawar al'umma a matakin ilimi daban-daban masu kula da lamura a fannin ilimi na Najeriya na ganin akwai bukatar gwamnatoci su kara adadin kuɗaɗen da suke keɓewa ɓangaren na ilimi a kasafin na kowace shekara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, na Nigeria. a gaida Mahmud Kwari da wancan rahoton kafin wannan shakatawa. To jama'a muna neman afuwan ku domin ba za mu samu damar kawo muku hirar tsohon gwamnan Sokoto a Tahiru Bafarawa ba amma a biyo mu a cikin shirinmu na dare insha Allahu ga mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar a satin da ya gabata mun koro bayani da likita akan koda da kuma amfaninta da kuma irin cututtukan da suke iya shafar koda. To a wannan satin za mu ci gaba da tattaunawa ne akan ita wannan sashe na jiki wato koda don jin abubuwan da ke haifar da auku aukuwar cututtuka a cikin kodan nan tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da talawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiye na kasar turkiya da ke abuja likita barka da wannan lokaci masu sauraron barka da wannan lokaci to likita a satin da ya gabata mun yi bayani akan koda da kuma amfaninta da kuma irin ma cututtukan da za su iya shafar koda ka yi bayani akan samu kumburin koda da dai wasu cututtuka makamantan haka shin me ke haifar da aukuwar waɗannan cututtuka ga koda. Akwai cututtukan da ake haifar yaro da shi wanda mun yi maganar dalilan da yasa ake samun irin waɗannan cututtuka ko dai ya kasance ta gado ko ya kasance lokacin da mahaifiyar shi tana da juna biyu wala Allah ta ma san tana da juna biyun nashi ba ya kasance tana shaye-shayen magunguna ko na gida ko na likita ba kan ka'ida ba zai iya kawo waɗannan matsaloli ko kuma ta rashin lafiya wanda rashin lafiyar zai iya shafar shi jariri a lokacin da ake yin shi koda din kenan a jikin shi mafi yawanci in an haifi yaro akan iya gane irin waɗannan matsaloli ya danganta ga irin yadda matsalolin suka zo amma wanda aka fi ganewa shine ko da ya kasance shi kodar girmansa bai kai ba ko kuma yana inda ba inda ya kamata ba ko kuma yanayin yadda yake maimakon ya zama kamar wake sai a samu wani ya haɗe ya zama maimakon biya zama guda ɗaya kamar takalmin doki da muka bayani ko kuma ya kasance bututun da yake ɗaukar fitsari daga kodar yana da matsala ko ta toshe ko ya kasance hanyoyin jinin da suke kai jini a jikin shi sun samu matsala ko kuma ya kasance can mafitsara inda fitsari ya kamata ya fita an samu toshewa kamar abin da aka fi samu misali abin da a turanci ake cewa posterior urethral valve wani dan tantani ne ke toshe hanyar fitsarin sai kasance fitsarin nan ya taru a cikin shi balan-balan din bulada kenan da ke tara fitsari sai sai zama idan fitsarin nan bai fita ba to ya yayo sama ya koma cikin koda sai ya shafi koda sai a samu matsala to bayan haihuwa kuma cututtukan da akan iya samu suna da dama misali akwai cutar da kwayoyin cuta ke kawo ta wato abin da ake cewa infection infection din nan yana iya yiwuwa ko kwayoyin cuta sun shiga jini ne sun zagaya ko ina har suka kai ga koda ko kuma ya kasance ta mafitsara suka je kodar misali wanda yake da matsala da mafitsarar fitsari baya wucewa taruwar yorar fitsarin sai sa kwayoyin cuta su girma sai su kuma koma baya su shiga koda sai a samu irin wannan matsala ko kuma ya kasance koda ta samu matsala saboda wasu sinadarai a jiki misali ko daga magani ko daga wasu abinciccika ko abubuwan da ake sha saboda yanzu mutane na ci da kuma shan abubuwan da ba ma su san ko menene ba a magunguna misali koda na bature akwai magungunan da suna da illa akan koda saboda haka bai kamata a yi amfani da su su ba sai likita zai rubuta su shi ma sai ya kula ya yi tunanin illar da za ta iya samuwa na ba da misali da allurar gentamicin in ka je kowane kemis kuma kusan a ƙasarmu yanzu za ka iya siyan allurar nan a ma ita wanda a wasu kasashen ba yadda za a ka je kemis ka siye ta dole sai likita ya rubuta kuma ya sa hannu har da stamp din shi kafin ma a sayan ma kuma irin waɗannan saboda waɗannan matsaloli ne da idan aka yi amfani da su ba akan yadda ya kamata ba za su iya kawo illa haka akwai magunguna waɗanda na gargajiya ne da mutum zai sha bai san suna da illan nan ba maganin sanyi maganin zaki maganin maiko da zaka ji ko ga nan. sannan wasu kuma na baturan ne amma an gama yawo da su cikin rana a gari zaki gansu a dan akwati ko wani abu an gama zagaya su sun lalace sun zama matsala maimakon su magani sai zama sun haifar da cututtuka to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke iya lalata koda ita kuma kodan nan in ta lalace akwai matsala da an fara fara magana za a yi da shi kaga da matsala to tun ma kafin a kai wannan sannan akan iya samun misali a hatsari kodan nan ta samu rauni a wurin hatsari ko a wurin wasa a wasanni a duk inda koda take ta samu matsala sannan ana iya samun cututtuka wanda misali kamar na eh, daji wanda zai iya shafar koda din ita ma sai ta samu matsala sannan cututtuka irin su hawan jini da ciwon suga suna iya shafar koda na ɗaya dai kamar yadda muka bayani kamar masu ciwon shiga din nan bayan wani lokaci hanyoyin jini suna iya toshewa wanda har da hanyar jinin da ke kaiwa koda jini tana iya toshewa sai ya zama an samu matsala amai da gudawa da kuma duk dalilin da zai sa eh, ruwan mutum ya yi ƙasa yana iya kawo matsala saboda babu isasshen ruwan da yake zuwa kodan nan in babu isasshen ruwa da yake kodan nan abin da ya kamata na ta tace sai kasance bai fita ba kuma ya tattoshe hanyoyin da ya kamata ruwan ya wanke mutanen da suke zaune a cikin sahara inda kishirwa da sauransu zai iya sa babu isasshen ruwan jiki suna iya samun matsala da koda saboda babu isasshen ruwan da ke zuwa cikin kodan nan saboda haka matsaloli da dama a cikin cututtukan nan mun yi bayanin su amma akwai su da dama wanda za su iya shafar koda kamar wasu irin nau'i na cutar koda ne aka fi kamuwa da su musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya to misali a yara akan samu su waɗanda an haife su da matsaloli ne haka akan iya samu ko mafitsarar fitsarin baya fita sosai ya kawo matsala ko kuma akwai wasu irin nau'in cututtuka da suke shafar ainihin rariyar da take amfani a cikin shi koda din abin da misali ake cewa nephrotic syndrome wanda zaka ga yaro jikin shi ya kumbura fuska da sauran jiki ya kumbura sosai sosai ana ganin shi sosai musamman a yara sannan eh, saboda magana shaye-shayen magungunan nan akan samu abin da ake cewa kidney failure sosai saboda su waɗannan abin da ake cewa nephron turanci inda suke tace-tacen nan idan suka mutu fa ah, sukan bar wurin ya zama kamar tabo maimakon a ce wani sabo ya fito suna da yawa amma a hankali a hankali suna mutuwa suna iya kai wani matsayi da sai kasance ba su da yawan da za su yi aikin da ya kamata kamar a lokacin da ake samun annoba irin ta amai da gudawa mutane da dama ko da su takan mutu ya zama wala Allah shine sanadiyar mutuwarsu saboda haka kamar waɗanda suke da ciwon siga da hawan jini da dama akan iya samun samun ah, su samu matsala da koda wannan duk akan same shi kusan duk wani babban asibiti idan kika je za ki ga akwai bangare musamman da ke kula da koda saboda cututtukan koda da ake samu bayan mun ji abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtuka yaya za a yi a ɗau matakan kariya domin kare kai ga aukuwar waɗannan cututtuka na koda to abu na farko shine kamar yadda bahaushe ce rigakafi ya fi magani ah, duk matar da take da juna biyu ko kuma ake tunanin za ta iya samun juna biyu ta guji shaye-shayen magunguna barkatai ko na gida ko na likita idan ba ta da lafiya in ta je asibiti a fara tabbatar da tana da juna biyu ko ba ta da shi kafin a sa ta kan kowane magani saboda idan an tabbatar da wannan akwai matakan da za a ɗauka da kuma abubuwan da ya kamata a guda da za a yi sannan a jarirai idan aka haife su aka yi zargin cewar wala Allah akwai matsala da kuma za ta iya shafar mafitsara da sauransu alhamdulillah yanzu kusan ko ina kowane gari ka je za ka samu inda za a iya yin hoton nan na ultrasound scan wanda za a iya ganin kodojin nan akalla a bi su zuwa har mafitsara a duba a tabbatar da cewar babu wani matsala a kan wannan sannan idan yaro ba shi da lafiya yana da amai ko gudawa a yi gaggawar tabbatar da an ba shi ruwan sukari da gishirin nan abin da yasa ake ba da waɗannan abu na farko shine a tabbatar da babba ko yaro ruwan da yake zubarwa ya kasance an mai da shi saboda idan ya yi shot wato ya karanci a jiki yana daga cikin abin da zai iya shafar koda dinnan da kuma wani wani wasu sassa na jiki amma in aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu sauki sannan a gaggauta zuwa asibiti sannan muna da wasu matsaloli ko da asibiti za ka je ka ga cewar waɗanda suke duba marasa lafiyar wasu ba lallai sun san illolin nan ba saboda kuma ba laifinsu ba ne a dokance ma bai kamata a ce su ke ganin mara lafiya su bashi magani ba amma saboda karancin ma'aikata ɗin sai kasance dole wasu sai sun yi haka ko da haka ta kama dole dole to ya kamata haƙƙi ne na hukumomi duk wanda zai ga mutum ya rubuta masa magani a tabbatar ya samu gogewar da ya kamata daga lokaci zuwa lokaci kuma ana koyar da shi ana jawo hankalin shi ana nuna masa illolin wasu abubuwan da ake amfani da su saboda a guji irin waɗannan matsaloli inda ya kasance ba za ka iya yin abu ba to ka tura shi ga asibitin da yake mafi kusa da kai wanda za su iya yi sannan cututtukan nan misali a yara nakan magana a yara don sun fi zama suke da da matsala shi ba ba ko ya ji ya ji bai ji daɗin ba ba sai ka ba shawara ba zai nemi inda zai kai kanshi amma yaro sai inda aka kai shi kada a ɗauka kawai cewa wannan dan ciwon jika wancan sha wancan ka bashi wancan a'a a tabbatar da me matsala kuma a ɗau mataki sannan da buƙatar mahukunta su tashi tsaye na tabbatar da cewar magungunan da bai kamata a ce ana sai da su barkatai ba an hana sanar da su barkatai saboda illar da za su kawo al'umma tana da yawan gaske matukar ba da wannan matakai kai ba to jiya yau akwai wannan matsaloli. Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna saurare shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda muke ci gaba da tattaunawa da likita akan irin cututtukan da suke iya shafar koda da kuma abubuwan da ke haifar da cututtukan. To amma kash dole anan za mu dasa aya saboda lokaci ya yi halinsa. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai ku biyo mu a mako na gaba gaba don jin shin akwai wani gwaji na musamman ne da ake yi domin gane waɗannan cututtuka kafin a fara ɗaukan mataki a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To madalla kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. ƙungiyoyin masu bore da iran ke mara baya waɗanda suka mamaye ofishin jikadancin amurka a iraki sun janye daga haraba ofishin bayan da suka kwashe kwanaki biyu suna zanga-zanga a wurin hakan na faruwa ne yayin da hukumomin tehran da takwarorinsu na washington ke jefa wa juna kalamai masu cike da barazana gabanin hakan jami'an tsaron amurka sun yi ta amfani da barkonon tsohuwa da harsashen roba akan ɗaruruwan masu zanga-zangar a lokacin da suke ta jefa duwatsu akan ginin ofishin jikadancin na amurka da ke bagadaza babban birnin ƙasar ta iraki duk da cewa shugaban koriya ta arewa kim jong un bai yi watsi da batun tattaunawar neman sulhu kan shirin nukiliyan kasar a hukumance ba yayin jawabin sabuwar shekara da ya akwai alamu da ke nuna cewa ya yi kira ga al'umma kasar da su zauna cikin shirin fuskantar yanayi mai tsanani to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin idan allah ya kai mu za ku saurare mu da karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da caji wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da wannan shirin da julie leathers gresham da kuma injiniyan mu na yau justin ni ce aisha sule ke fatan allah ya sada mu da alheri a dakaci mu na gaba yau da gobe.